yi oyoyo ko kin zauna ki sai abin da kika ga dama kike yi kin miƙe kafa na wuni na wuni kalau me zan fahimta ni ke yanzu kin ga abin yunwa a jikina ki kalle ni da kyau daga idan ki sosai ki kalle ni ki ga jikina da yunwa a jiki balle ki ce me zaki kama? min hakuri hajja ba haka bane na ga kin yi tafiya ne eh tafiya shikenan sai na taho da kafa ko ki ishe ni da surutun tsiya da Allah ni ba gunki na zo ba kin ji ko tashi ki bani gunki je ki kira min dana ko ba za ki je ba in tashi da kaina in je in kira shi yanzu tun lokacin da na zo gidan nan ina zaune na bata wajen minti na nawa a cikin gidan nan sai yanzu kaga damu fitowa ayuba wato ka zama shanyayye sai abin da aka yi da kai ko ban san kina nan ba ki haƙuri hajiya to wani irin yi haƙuri ai babu wani zance in yi haƙuri mallakakke kawai kai ga ka duba ka gani ayuba ka duba ka gani yadda kake da lafiya ga dukiya amma kana zaune da mace ɗaya ita ba haihuwa take ba ma balle a ce haihuwa take yi a ma ragwanta mata don 'ya'yanta babu ɗaya to hajiya maganar haihuwa ai ba a san daga ina matsalar take ba hajiya dana shi mashuru da bakin ka kai min shiru ai dama haka zaka ce in dai akan wannan figaggiyar matar ta ce haka zaka faɗa kare ta zaka yi saboda ta riga ta shanye ka ta mallake ka sai yadda ta yi da kai baka da wata magana ta sai tata ki hakuri hanci to ni tsaya gaya maka ba ma shi ya kawo ni ba magana alkawari magana nan da muka yi na alkawari wancan karo da kaje na game da magana 'ya'yan kayan ɗakin ƙannanka na canja musu kayan ɗaki. Mijin ‘yar uwarka na ja, jarin da za ka bashi. Sannan kuma na ji abin da kai Zainab ta zo ta saman ta gaya min ka mata wulakanci don ta zo ta tambaye ka gabata, ta jari. Hajiya, wallahi Zainab ƙarya take Sau biyar fa ina ɗaukan jari ina ba Zainab, sau biyar amma sai ta bi ta lalata abin da na bata. Na ce ni kuma wallahi ba zan kuma bata kuɗi na ba. gara idan na yi tafiya in saro mata abin da za ta siyar ko kuma a'a in ɗau abin da zan bayar a ba zara in na mata ne ta je ta saro mata amma yaushe yarinya ba ta san darajar kuɗi ba je ai ba zai yiwu a kafa goga na zara da yake zara ba ka da aikin yi sai zara wato magana ta yan uwan na kuma yan uwanka jininka sai ka tsomo zara a ciki sannan za ka yi masu abu to ko ka ba zainab jari ta ce wannan ruwanka ne ba abin da idame ni ne ka jin gaya maka kuma ina so in shaida maka ayuba wallahi duk lokacin da magana ta tashi na maganar yan uwanka zamanci ka ɗauko wata zara ka saka min a ciki ranka zai baci ki haƙuri hajiya Allah ya huci zuciyarki hajiya wallahi hajiya ka da Allah ya shiru rantsuwa ka ta me haka kenan aikin ka kenan rantsuwa ba ka jin ko kunyan ma ka ce bari kai rantsuwa akan magana ƙarya da kake ciki da sauransu ni da suka zaka dauko abin da zaka bani Malama safana ya jikin. Jikina da sauki likita. Na gaya maka. <laughs> Gani nake yi kamar na warke domin babu wani abin da yake damu na yanzu. To alhamdulillah. ai lallai da wannan ya nuna min cewa kina lura da bin ka'idojin shan maganin ki kuma dama na gaya miki in dai kika bi ka'idojin shan maganin nan to haka ne zai kasance duk da ba zan baki tabbacin cewa kin warke kwata-kwata ba saboda har yanzu babu wani magani wanda za mu ce yana warkar da wannan cutar gaba daya duk da wasu kasashen an ce suna da wannan maganin amma mu dai nan bai zo mana ba ah, kuma dama matsalar ta mace yawayawan mu suna ɗaukar wannan cutar kamar ta fi kowace irin cuta akwai cututtuka da suka fi ta damuwa suka fi ta matsala amma mutane ganin wannan ba ta da magani suna ɗaukar ta kamar cewa ta fi kowace irin cuta wanda kuma ba haka ba ne abin haka ne likita na yadda da maganarka so da yawan yawancin lokaci ina mantawa ma ina da cuta domin ba ta hana ni yin komai to alhamdulillah sai dai akwai wata shawara hajiya safana da ya kamata na baki me zai hana ki shiga kungiya irin taku ta masu dauke da wannan cutar ai sai naga kama akwai tonan asiri a ciki gaya miki duk wannan magana ce shiga wannan kungiyar zai taimaka miki matuƙa da gaske ba don komai ba ma za ki iya wato fa'idantuwa da shawarwari da kuma bayanai waɗanda za ki ƙara samun kariya daga wazo illata daga wannan cutar da kike ɗauke da ita sannan ko ba komai ina ganin za ki iya samun miji a cikin 'yan ƙungiyarku wanda za ku iya yin aure kamar yadda kowa yake yi ku zauna cikin farin ciki kuma haifi 'ya'ya 'ya'yan ku kuma su taso ba su da wata matsala shikenan likita zan yi shawara akan haka abin da zaki sai ki biya ta wurin da kuke karban magani sai ki karbi maganin ki na likita salamu alaikum ah. hajja A wa a a to kamshi kamshi yau ke ce a gidan nawa haka da wuri na ga gidan naki babu kowa so dry haka ni kaina abin ya ban mamaki yau shi yasa kika ga na shiga kicin in yi girki da sauri kafin a fara taruwa ya ma fara kin ga zo ki mun kisu dan yau akwai babban bako a garin zo ki fitar da ni a'a kamshi kamshi kamshin gama duniya daɗi na da ke ba sanya ba wasa da business in business ah! a amu wa alaikum salam kace rissan mu gona yau an riga ni a to ai kuma ke ma kin san gidan nawa baya rabuwa da jama'a oh, Samira kan shi amarya kin fara fita a'a ai sai ma an yi tsifa Yi wallahi. To, ke wani fita? cha tun yaushe auren ya lalace. ai sai da aka taru za a daura aure miji ya aiko ce ya fasa hajja fatu kin ga wallahi kin ga wallahi Allah na ce miki wallahi duk wanda ke da hannu a cikin wannan abin ko wallahi sai na gano shi kuma sai na ɗauki mummunan mataki akan kowace karamar shegiya a garin gaskiya ne kin ga kirki na na konewa ina zuwa minti biyu minti biyu kin ga wallahi duk waɗanda suke da hannu a hana aurenki na san su tas da gaske ko da wasa wallahi su duka ba wanda ban sani ba suna takon hannuna <laughs> an zo daidai wajen aiko yanzu aka zo wajen Lafiya malamai za ku shigo mutane gida ko sallama babu. Mun zo ne har cikin gidan gidanku miki dan iskan duka. Batula daga ke har Samira ni na fi karfin ku. Wallahi ba a gida ba ko da a waje na fi karfin ku Batula. Haka kika ce? Na faɗa Samira. Na faɗa na fi karfin ku nesa ba kusa ba wallahi. Ah! menene me yanzu mai gari ya waya gashi garin masifarki da bala'inki kin je kin jawo an har gida an ji wa mahaifiyarki ciwo yanzu hakan da aka yi daidai ne wannan shine farin cikin baba ni fa ba abin da ya haɗa ni da wannan matan rabona ma da ingantattun ina gidan miji na kafin na bar gidan ƙarya kike yi wato alhaji alafazin da suke nunawa ta yi musu wani abu ne domin babu dalili ba ta yi musu komai ba yarinyar nan ba za ta ɗauko ƙawarta su zo har gida su yi mana wannan rubdugun ba ta mu take so ta mayar mahaukata kuma ina faɗa maki wannan ya zama na ƙarshe daga yau idan haka ta ƙara faruwa wallahi za ki ga yadda za mu yi da ke wannan shine na farko kuma shine da ƙarshe kuma abin da nake so alhaji ka ƙara gaya mata maganar rashin fita ko ƙofar gida domin duk wani aiki a cikin gidan nan ita ya kamata ta yi shi tunda kin mai da ni gurguwa ƙarfi da yaji gani a zaune to wannan ma sai na faɗa mata ai ita ma ta sani ni yanzu zan yi sauri zan je wajen malam isa yanzu baba shi kenan shi kenan sun da ke musun da ke banza kenan ba wani matakin da za a ɗauka a kan matakin banza matakin wofi ba ma banza suka da ka ba wofi ma suka da ka so kike kowa ya zama sha-sha-sha irinki ya zawa yana taɓata da mutane a cikin gari so take mu ma akan aje mu a police station din ga mu can ana rigima da mu ɗaukan mataki ba shi ne zuwa police station ba ayin aka kyale su cewa za su yi tsoron su ake ji an ji tsoron nasu sai ne yanzu saboda dukkan abin da nake faɗa miki akan wannan halin naki baki ji baya shiga kunnen ki da alama dai ni na rasa inda wannan yarinya ta ɗauko wannan muguwar ɗabi'a ta hmm. alhaji kenan tarayya da gurɓatattun ƙawaye mana dole sai ta yi mu'amala da su ba a ina mata samu wannan ƙawayen nata a gidan kitso mana ai can suke haɗuwa gayya guda yaran mata ne marasa kirki marasa mutunci haka suke haɗuwa a gidan matar ba ka da labarin irin mutanen da matar take tarawa marasa kan gado marasa tarbiyya wato alhaji ina gaya ma ni tun da nake yawon gidan kitso tun daga zamanin kuruciya har zuwa yanzu ni ban taba ganin gidan kitso irin wanda yaran nan suke zuwa ba na hana daga yau babu fita zuwa gidan kitso kuma sannan na hana ta mu'amala da dukkan waɗannan kawayen nata kuma ina so sanar da ke idan ta kuma ki sanar da ni hmm. kin san rashin mutuncin da samira suka zo suka mana a gidanmu kuwa me ya faruwa? zuwa suka da ita da wannan kawar ta batula suka same ni ina wanke wanke suka rufe ni da duka na tashi muka fara yi da su baba mu tana fitowa suka barar da ita shine kuma baki kira mu kin gaya mana ba ai gaya miki tunda abin ya faru baban mu ya sa ni a gaba da fada ta inda ya shiga ba ta nan yake fita ba ke daga karshe ma ce ya yi ba wani matakin da za a dauka to wallahi sai mun dau mataki akai ni ma abin da na ga ya kamata kenan amma baba na sai ya min kashedi ya ce min ya sa min doka kan da sake fita ko nan da kofar gida aka ɗauko duka ayyukan gidan nan aka labta min akai na wanke wanke shara girki gabaki ɗaya ni zan dinga yi kyau gidan nan gabaki ɗaya ya ishe ni wallahi ji nake kamar na mutu na huta ai ku sai mun neme su good kawata shi yasa nake musifar son ba zan taɓa daina son ku ba har abada ku je ku haɗu ku san inda zamu to sai na ji ku eh ku kira ni sai na ji da ke da kike waya wata makwabciyarmu ne can gidan jafar shine take gaya min sun tashi sun bar anguwar shine muke waya da ita koma dai wace ce ke kika sani saboda haka abin da nake so da ke ki tashi ki shiga kicin ki dora min ruwan lifton. kuma ki tabbatar dukkan wasu kaya masu datti an wanke min su tsaf kin san ba na son kwana da kaya masu kazanta da fatan an fahimta tun zan tafiya ko ina saboda na aiwatar da abin da raina yake so gaskiya ne kamata kin san ko me yake bani dariya idan na tuna gurgin da muka yi da babarta kan kayan wanke-wanke da shigowar mahaifinta a yayyace <laughs> sai dai bari kawai munafaka kawai kuma wallahi auren da ba ta son ta gana yi sha Allahu sai dai in ita ce ba ta aure ba wannan gaskiya ne kawata sun raba ta da mijinta kuma ba za ta taba samun shi ba har abada. Hmm. Ina kuwa ta same shi? Sai dai ta auri wani. Lallai wallahi kuma. Kaka? Kaka Ladi. Ha yanzu ba baki bacci ba? Ban yi bacci ba. Ina jin ku zuwa na yi da muku faɗa. Saboda abubuwan da na ji shi isa na zo miki faɗa. ko wannan soke auren da ake miki bai ishe ki izina ba hmm? kuma ki je kuna faɗa ba kya jin tsoron baki kai ya kama ki ina jin ki irin da abubuwan da kuka faɗa dan Allah kakanni ki daina min irin wannan abu ga munafika wacce ce gulma take hana na aure gashi na gani sannan ki ce bazan jin dauki mataki akan ta ba ai ni ban yi faɗa ba sai da dalili wannan dai karan to amma dai ai na hana ki to faɗa ta faɗa ce kina son bakin duniya ya kama ki Hai kaka. Ni fa na faɗa miki abin da ke haɗa ni da ke kawai faɗa ni kin san ba a mun faɗa kuma na gaya miki ni ban san faɗa. Shikenan ni da dai na daina faɗa shikenan. Ba ta san faɗa. To ku ai dole a miki faɗa tunda kin yi abin faɗa. To ki haƙuri ba zan ƙara ba. To shikenan. Na daina. Ah. Allah ubangiji. Ana san da baki yi bacci ba da an zubo miki kasanki. Eh to yanzu ma a bani ne. Ɗaukin san tsoho sai da ɗan nama nama. Oye, zaki Kamshi, kamshi. Mama, ko da albasa. Ki je can kafa ki ci a ɗaki mana. Kaga ki fama da kankanin taki? Ki dai ki bari lafiya? Lafiya kalau. Wai ba ku ganta ba? Babu fa zama fa sai mun nemo su duk gidan uban da suka shiga. Dan da zuwa. Na wani mama. Na lafiya lau. Ba ki gaya musu saƙon babanki ba ne? ai mummy na gade. ba wani idan ke ba za ki iya gaya musu da bakin ki ba ni bari in faɗa musu kuna ji na mahaifinta ne ya ce baya son ku ƙara zuwa cikin gidan nan kuma baya ƙauna ya ƙara ganin ku tare da ita saboda haka ina fata za a kiyaye da wannan dokar kuma hanya ce ta ɗan biyo da mu daga wurin biki a sauka lafiya ga hanya ne ki raka su gidan ubanwa goma ki zauna ki ci gaba yin aiki na kin ko aikin banza ke yara ba ku da aiki sai shegen yawon tsiya zagayo zagayo zagayo zagayo da Allah shiga kawai shiga kawai shigo shigo shigo shigo muje malam haugai za ka kai ni muje malam ba ta wa kai ta da mashin din ta da malam malam to a gida nan kai baka san labewa muka yi bane wai sauri kai muje ita rayuwar nan ɗan dan haƙuri ne ba wai komai aka yi maka a ce wai kai sai ka ramu ba jafatin idan mutum ya maka abu idan kuma za ka iya rama daidai gwargwado bai fi karfin ka ba kamata ya yi karama to ikon Allah salamu alaikum amin wa alaikum salam inna ko lafiya kwanta da hankalinki a jafati ki nutsu ba gunki muka zo ba mun zo gun wa'annan karuwa ne dan Allah dan girman Allah ba na son ku kuma yi min wani tashin hankali da kuka yi min a wancan gidan aka koro ne ni ba za rigima ba idan mutum ba zaman lafiya zai kawo shi gidan nan ba ya daina shigowa ba son tashin hankali saboda haka yau sai mun yi jina jina a nan gidan Hajja Fati daina ba su haƙuri daidai nake da kowace karamar karuwa a cikin to kin jin abin da take faɗa ne ki hakuri dan Allah ki saurare ni ki yi hakuri kin ga da Allah ɗan saurara sai mun nuna musu mu manyan yan tasha ne wallahi ɗan tasha sai dai ya nuna mana ɗaukan kaya wallahi tallahi ƙarya kike ko kun isa ku Allah bayan Allah me haka ke kamar ba. Wancan karan ma haka ta zo da ƙawayenta suka yi min rashin mutunci ita ce sanadiyan barin gidana da nake zaune shekara da shekaru a gidan nan ina zaune ita ta yi sanadin bari na gidan nan wannan karan ma sai gashi sun zo nai nai na dakatar da su suka ke. waccan waccan da ka ganta ka ganta waccan waccan ke da Allah an jafa ke kin san abin da ta min ne da ki zo kin ke karan <coughs> ko ka ji baki kin ya ke sai banza kamar yadda nake gaya maka yallaɓai wannan karan ma muna zaune kawai muna kitso sai ga ta ta shigo ita da ƙawayenta suka rufe samira kamshi da duka nai nai su bari suka ki shi yasa na kira ku kuma dama na karɓi namban ku ne saboda irin wannan in ya taso ba wani abu da ke mata wata shi kenan iya dai abin da ya na sani kenan ai kuma na ƙarshen kuma ai kun zo kun gani eh, mun gani kun ga abin da ya faru a ƙarshe yanzu ajiya za mu sallame ki ta gida tunda mana tufa ta a ƙasa za mu shiga zuwa in Allah ya amma kafin na tafi ranka ya dade sai ka ja masu kunne kai mun katangan karfe da su ba ma na katako ba na karfe za ka yi mun domin ka shiga tsakanina da su ka su ƙara taka gidana tunda na fuskanta su ba alheri ne yake kawo su ba tsiya ce take kawo su wannan karan dole ne mai maganin su saboda na fuskanci manyan manyan yan iska ne kin gane ki kwantar da hankali shi kar ki samu damuwa ab yalla bai na yi mantuwa fa wancan karan da suka zo suka yi min wannan hayagagan a gidan suka faffasa min kaya na yi haƙuri na ɗau asara amma wannan karan ba zan yadda ba fa sai an biya ni shike shike karki damu ba ki ga mun kafa nuna

akwai kwandon wanke-wanke akwai kwandon wanka akwai kwandon kifa kwanuka har da po da idan na yi baƙi masu yara nake suke ɗora 'ya'yansu a kai ki ce yanzu hajiya kin gane ko ina ku tuba da sahanin mu Allah ta abin shi zamu kin ji ki hakuri sai na zo fa ne maka godiya ta musamman godiya na Me yasa za ku shiga gidan mutane? musu duka kuma kuka samu wasu aiki eh ofisa ba ku fasan me baiwa Allah nan ta mana ba zuwa ta yi gidan mahaifiyata ta rufe ni da duka suka haɗa har da mahaifiyata yanzu haka sun yi wa mahaifiyata targaɗe a to ke kin ji ko kin ji abin da ta faɗa eh yalla bai haka yake ranar ɗaurin aure na suka suka samu mijina suka gaya mishi ƙarya da gaskiya suka munafunci duk mana ƙarshe na bincika na ga eh su ne suka kashe min aure shi yasa na musu haka ranka daɗe waɗannan matan da kake gani abin da na fuskanta wato duk ɗin iska ne waɗannan sai su ɗibi ƙungiya sai su je su doki waɗancan waɗannan sai su yi ƙungiya sai su je su doki waɗannan abin da na fuskanci su kenan suna yi gaba ki ɗan su ranka dai ke daga zuwa sun nafin sai ya fasa auren ranaki ah yalla bai ba gashi an fasa auren yanzu ba wannan matan ba gashi an fasa auren yanzu ba kawai daga soyayya da tsohon mijinta mijin ba fa ya rasu fa yanzu kin saka ni gaba babu hali in motsa saboda Allah da annabi kin ta sani gaba saboda bala'in ki da masifan ki wannan wani irin abu ne haka ke yanzu har wani hutu kike so ki kina tunanin akwai hutun da ya rage miki ai tun da har kika jogana namun bala'i to matukar ina rakin dinga ganin tashin hankali kenan ba wani sauran hutun da za a rantse da girman qur'ani ƙarya kike yi wallahi tallahi baki isa ba wallahi wallahi baki isa ba baki isa ba ki gwada wallahi kuma na hayaniya a nan yanzu kun da mana kuna hayaniya a police station kun ne hukuma wallahi yanzu zuba ku a cikin sai gaba din Allah Allah Allah Allah baka ya gidan sun san ba su da gata suke ta a gari yalla bai mu ko muke da gata wallahi da na samu wanda na kira a waya tunan an yi belin mu marasa dai gata ba su da shi ga sunan jere yalla bai marasa gata ma suna ikirarin za a zo a yi belin su ballantana mu da muke da uwa da uba a gari kaga suna hanya suna tahowa kar ki gaya min magana kina ji ko kar ma ki soma kar ma ki fara ki rike shi daidai wajen na gaya miki kurakata wallahi zan rabe ku mu za mu dama kuna yin shi mutunci ne dan Allah ku so mu da asiri ko san a gida ba a san fa za ku tawo yanzu fa na kama mu a nan gurin ya kama ni a nan gurin wallahi asiri na tunuwa zai to fa ashe karuwa gida ce ma ban sani ba Samira na'am ba kika shiga kwana biyu daga za ki kitso duba kamar nikin da ya canja hmm? babu kin cika damuwa da yawa yanzu ki banni mana in samu in je dan watsa ruwa in yi wanka kwana biyu fa ban yi wanka ba kina ji sai wari nake ta yi ai nan ne ba zan iya ba ke gaya min kawai abin da ya faru kai gaskiya kakala da kina da damuwa wallahi ba zan boye miki ba so ke ji abin da abin da ya faru so nake in ji ba wani abu ne ya faru mun je mun yi fada an kai mu police station an kulle mu dare yayi babu mai ciro ni sai yanzu aka ciro ni shikenan kin ji abin da ya faru inna wa inna ilaihi raji'una inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yanzu kika je aka kulle ki kwana biyu aka rasa wanda zai yi belinki me amfanin wannan rayuwa da kike yi ya kamata ki daina yin fadace fadace yanzu babu in ban fita ya gudu ni zan ciyar da ke babu sai na fita tukunna je na yi yawon nan amma ban hana ki fita ba fadan ne ba na so to shikenan na ji da gobe ba zan ƙara faɗa ba shikenan hankalinki ya kwanta Allah in miki albarka Allah ya sake gama da duniya lafiya Amin kaka. Ki daina faɗa faɗa ba shi da kyau. Amma lalle faɗa wannan ba su da mutunci. Yanzu abin da suka mun zai Zainab. Ke ni ma baban mahalinsa ɗaya da babanta. Kin san tun da na dawo daga wajen da aka sani a cikin gida nake cikin tashin hankali? wallahi ba na jin daɗin gidan nan kwata-kwata tun daga lokacin da daina jin daɗin gidan nan saboda kin san halin babanmu shi ma ga baki ɗaya ke da kuke wa ban hana ki mu'amala da waɗannan ƙawayen naki ba ban hana ki ba wallahi babu ka tambayin su nake yi ko <laughs> Allah kunya bari gaya maki kin ga daga yau ba za ki ƙara rike waya ba kuma waɗannan ƙawayen naki kin daina mu'amala da su idan kika kuskura na ji ki kina waya ko na ganki da waya sai na ɓata miki mara kunya kai na shiga uku na shiga uku na shi ne ni yanzu an sani a prison an raba ni da yanci na kawata yanzu muna ji muna kallo za mu kyale yaran nan su ci bilis kenan batula ni fa ba su suka bata min rai ba wa'innan kwalawan ne suka ja maka yato zero ga duka sannan kuma ka ka jaka ai su suka ja mana dan da ba su taba mu ba kwalawanin ba su isa su mana abin da suka mana yanzu ba ni fa gaskiya wallahi ba zan yafe ba kinga ka ki zo wani abu kina fa jin fa abin da kwalawan suka faɗa ba idan muka ƙara zuwa muka musu wani abu za mu iya jawo kan matsala babba kina ji ko to me kike nufi batula bana yafiya kuma bana mantuwa ina son ki kwantar da hankali ki nemi abin a cikin ruwan sanyi ki cire su yanzu a cikin zuciyanki mu kama harkokinmu kwantar da hankalinki kan mike suke ki saka su a cikin ranki to yanzu ta ina zan mu fara ah, ta inda muka saba mana kin da ni yanzu kin san me matsalata matsalata abu ɗaya ne yanzu batula matsalata shine in fara hawa mota a wannan shekarar na gaji na gaji da wannan gidan na gaji da shi so nake in ga komai na zamani a cikin gidan nan batula na gaji da wannan rayuwa gaskiya ne kawata kina da buri da yawa amma ki kwantar da hankalinki insha Allah burin mu zai cika to Allah ya sa amin ba zuwa shiga ki samo min abinci dan ban karya ba na taho ajiya me za a kawo hmm, ki mun farfesun kaza da soyayyen dankalin turawa kuma da soyayyen kwai ai hajiya ina ji babu kaji gidan nan babu kaji sun kare sai dai a yi da kifi hmm. to je ki mun na kifin hmm. ya za a yi abinci ba zai ƙare ba an saba ana sacewa ana tura da iyaye shi cikin gida ai dole abinci ya ƙare kuwa Hajiya ja. Na'am. Kin ce a gidan nan da sun safiya na? Bismillahirrahmanirrahim. Kwarai, ni ce wallahi. kin san idan aka ce maka mutum ya isa da gida a duk lokacin da ya ga dama zai iya zuwa gaskiya kan na kwana lafiya kan ya yaran ba fito mana da ko guda ɗaya ba suna tafi su ba su taso ba ta Allah ina yayan nawa ina ɗaki bacci yake kin san weekend bai tashi sai kamar karfe ɗaya ka <laughs> to da Allah shiga ki taso shi ina so in yi magana da shi ai doka ce alhaji ya kafa a gidan nan in yana bacci ranar weekend ba a tashin shi sai karfe ɗaya. Ba na son iskanci daga daren banza. Ki tashi ki shiga ki je ki ce mishi ya fito mi magana da shi. Gaja a na. Kin dai san a girma na girme ki. Kuma yayin ki nake aure. Don haka baki isa ki bani umarni in buba. wannan ita ce ka'idar yayanki kuma kin riga kin sani to masu miji manya to wani dare ne je mage bai gani ba duk wani sirrinki da wani iskancinki wallahi a tafin hannun me yake don haka ina ƙara gaya miki ki shiga ki je ki taso min shi zan yi magana da shi ko kuma in shiga ni da kaina in je in fito da shi tunda babu inda aka min get a cikin gidan nan don hakan kika yi da ya fi sauƙi. amma ni kam in taso shi lala banza karya ya talakawa wallahi me nake ji haka hajiya me ke faruwa shikenan dan ina auren yayansu na zama shara bola duk wanda ya debo tashi hankalin shi sai ya juye a kaina to ai dan baki da mutuncin ne ake kara fige miki shi ki hakuri hajiya ke kuma asuwa tsohuwar munafuka wato an saba baki kwancan zane kina daura ko ni kike gaya haka hajiya an gaya miki kai nace an gaya miki hayaniyan me nake ji haka da sassafe lalle abin ya girma wai yaya matan nan daga nazo na ce ta taso min kai zan yi magana da kai shine ta fara tana ta gaggaya mun magana wai dokar ka ce a gidan nan wai ka ce wai ba za a tashe ka ba eh to sai me idan ta gaya miki magana ce ta in za ki jira ki zauna ki jira in ba za ki jira ba kuma ki tafiya ki ka kaki ba dokar gidanta ba ce eh yaya ka san dalilin da ya taso da ni da sassafe kuwa don mu yi magana da kai kowane irin dalili ne idan har ba zai hana ki tashin hankali ba wannan ba komai ba ne eh ki zauna in za ki iya zauna ki jira in ba za ki zauna ba ki tafiya ki wa ikaki ku a rayuwarku idan dai ba zuwa kuka kuka tayar min da hankali da ni da iyali na a cikin gidana ba ba ku da kwanciyar hankali tan masifa da sassafe ko karya kumallo mi ba wannan wani irin abu ne eh yaya me yasa kake fifita mu kake ba ta daraja akan mu yaya ka manta mu yan uwanka ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya yaya sai ka rika fifita ta akan mu yaya ya daure mata gindi za ka yi naja'atu ba na son zancen banza bari in gaya miki wannan matata ce zuwa ne gidan mahaifanta na ɗauko ta na kawo ta gida na zama na take yi ke mijinki da ike kula da ke a gidanki wa isa miki ido dala fita ki bar min gidana da Allah tun da ka riga ka tashi ka tsaya ka saurari abin da ya kawo ta baka san me take tafa da shi ba kada Allah rufe mun baki tsohuwar munafuka ai burin ki ya cika kin samu abin da kike so bari in gaya miki duk ranar da kika kuma buɗe baki kika zagi matata sai na yi miki fiye da haka sakarya banza mara hankali na gode na gode yaya ke kuma ki je ki kara bokayen naki kuɗi na gode yaya take mamun gida na gaya miki Rasa mutunci kawai. Haba Alhaji, wannan saurin fushin naka. Ba ka tunanin zai iya haifar da matsala? Ba abin da zai haifar sai alheri. Haba. To shi kenan kai haƙuri. Mu je kwanta ka rauci. Ta mai zan ji. Kai ki zo ki, wannan izo ki, wannan izo ki, haka ake yi. Sabna bayan zazzaɓi sai me kuma yake dame ki? Bayan shi babu wani abu. sai dai kwana biyun nan likita idan na kwanta bacci baya ɗauka na sai dai kawai in ta tunani to gaskiyar magana tunanin nan shi zaki cire daga ranki saboda mai larura irin taki baya buƙatar shiga hayaniya da tunani da yawa abin da kawai ake so shine ko da yaushe ki ya zama a kwance domin yawan tunanin zai iya haifar miki da matsala zan kiyaye insha Allah na ce likita na ce a ina ne wannan kungiyan take da ka gaya min kwanaki ina so na shiga ne saboda mahaifina ya takura akan maganar aure to alhamdulillah na ji daɗin wannan bayani naki zan baki lambar shugaban kungiyar ko ta sakatare sai ki neme su na tabbatar za ki samu miji irin wanda ya dace da ke ku yi rayuwar ku cikin jin daɗi insha Allahu rabbi likita kenan to na gode Allah ya saka da alkhairi amma bifo nan barin baki wannan kinin je ki karbo wayannan magunguna take da musin baki nan Hajiya lafiya cewa ne ni ma korar tawa za a yi na nace korata za ka yi a hajiya ai na ga baki saba zuwa da daddare ba ne kin fi zuwa da safe ko da yamma shine na ce korata za ka yi kamar yadda ka kori yar uwarka eh sanda maji munafukar banza munafukar wofi alkunguma kira tafi simi simi da ke to yau zan nuna miki ke ba kowa bace a cikin gidan nan ki jin gaya miki hajiya ya haƙuri hajiya kada ki yanke hukunci biki bincike ba ai ma an dai zancen da wannan matar taka ne ba abin da zan tsaya saurare kan ji abin da zaka ce min na ƙarshe zan ba ka awon shekaru wata biyu daga wata biyu da maka ne mata kai aure na gaya au ikon Allah dan na ce ya aure shi ne kike zubar da wani faranti ha kike yadda abu to ai ku haɗe zuciya zaki ki mutu sai yayi aure kuma dama ni abin da ya sa tun gurma ban sa ya sake ki kabar gidan nan ba umarni nake bi wasiyar mahaifinsa da ya ce min kada na kuskura na sa shi ya sake ki sai in ransa da yake so shi yasa nake bin umarni ba komai amma ba kya cin abinci haka ba ha ba tsara a sake dinga cewa babu komai tabbas akwai abin da yake damin ki dama shi akwai abin da zaki boye min zara ba haka bane alhaji abin da yake damuna bai wuce magana kara auren ka dangin ka suke son ka yi bane in dai har kana suna da gaske ya kamata a ci ka bi umarnin hajiya ka ƙara aure sarki to ai abin da nake so ki gane shi magana irin ta kara aure ko magana ta aure mutum yana duba yanayinsa sannan zai ƙara aure ba kawai burinka ka ƙara aure ka tara mata ne burinka ba a'a haƙoƙin shari'a da Allah ya ɗora matan nan za ka biya su ke kanki haƙoƙi kike da ni to ina ga kuma na ƙaro wata muna zaune tare abin duba ba nan fa zara ni ba zan iya zama da matan biyu ba amma alhaji kana da ikon da za ka ƙara aure kana da kuɗi kana da lafiya kuma kana da inda za ka ajiye mace fiye da guda biyu a cikin gidan nan wannan ya sanya dangi gaske ganin kamar na asirce ka yi auren ka ne kawai zai samu kwanciyar hankali a cikin gidan nan <laughs> zara maganar kuɗi inda zan aje mace ba shi ba ne zan iya sauke haƙƙin da shari'a ta ɗora mu amsa ba zan iya ba amma alhaji ba ka son yau a ce ga ɗanka kai ma yana yawo a gidan nan amma ko watan wata ban taba yi ba ba ka ganin sun fi gaskiya a wannan ɓangaren sau nawa muna zuwa asibiti likitoci su auna mu ni da ke kuma su gano cewa dukkanin wanda yake ɗauke da wata matsala ko cuta wannan ba abu ne daga Allah abin da ya so shi yake yi a lokacin da ya so bai kamata ba su layin Allah mu tafi wani kama kama maza amma alhaji ba ka sanin a ce kai ma ga 'ya'yanka kana gani a cikin gidan nan wataƙila ba da rabon da zan haihu ne kwata-kwata a duniya amma ban sani ba kai ka san abin da allah ne kai in ka kara aure ta yin kana da rabo a cikin wata matar da za ka aura sai ka samu zuri a wurin zara ki ci abinci da allah ki bar wannan magana amma yanzu gode allah ya saka da a karki damu ba komai allah ya kara arziki na gode sakamakon kika ce har za ki gama kafin na daga shi na dawo ki gama ba haka bace ashe ba ta da kaifi na gaya miki ba mami kin ga abin da ya kawo eh, me nake gani haka shi ya kawo mu kai kai kai kai kai kai ai da da na ranga da buda ko da yake an ce idan abin alheri ya same ka na farin ciki kai wa Allah godiya alhamdulillah sakana na kuma wannan mutum wane ne shi ne sunansa Alhaji Ayuba nan inda muke karɓar magani Bikin jima'a an yi kiran sallah abinda za a yi shiga da kayan idan muka yi sallah sai mu tattauna magana Khadija yanzu idan mahaifina ya gane mutumin nan ba ɗan ƙungiyarmu ba ne to ya sanyi kuma salamu alaikum salamu alaikum zara zara dawo? Me yake faruwa? Ba komai. Ba komai kike kuka? Ya sake ce min ba komai. Ba komai na gaya maka kuka nake ba. Tun da abu ya zama haka ni na san me ya ki kuka. Magana auren nan ne. Insha Allah ni zan haƙura sai a fasa. A'a. Ka daina wannan magana. Ka manta umarnin hajiya ne? Sara. na san umarnin hajiya ne amma ni ba ba mutum ba ne duk abin da zan yi ɗaga miki hankali ni ba zan yi ba tun ba ni da shi kike tare da ni kin nuna min soyayya a lokacin da ya dace to menene kawai don kuma magana aure sai ki zo ki tada hankalinki maganar hajiya ni na san yadda zan hajiya bayani hmm? a'a ba za a yi haka ba wallahi ba ina bakin cikin ƙara wurin ka bane mijina kawai ina jin yadda wasu matan suke faɗa yadda mazajensu suka ƙara aure sukan sauya musamman ma da yake ni gashi ban taɓa haihuwa ba kuma ni ya ce ba da kowa sai kai wannan kawai shi yake damuna ba wani abu ba in don wannan ne ki kwantar da hankalinki na yi miki alkawari ba zan taɓa barin wata 'ya mace ta shiga tsakanina da ke ba ballanta na hanne miki nisa ni ba batulu ba ne zara shikenan tashi mu je kawa tsarwa abinci na dami a jiran ka bismillah mahaifiyarki ta sanar da ni wani abin alheri to saboda haka na ce a kira ki na ji daga bakinki ai na riga na faɗa mata ne to duk da kin faɗa mata ai zan so in daɗa ji daga bakinki shi wannan mutumin a ina kuka haɗu da shi a asibiti asibiti asibiti a cikin asibitin ko a wajen asibiti a ciki likita ne ma ya haɗa ni da shi kina nufin ki ce min shi ma ɗan ƙungiyar ku ne tare muke karɓar magani da shi alhamdulillah na ji daɗin wannan labari ya kuka yi da shi kuma ya yi tafiya ne yanzu shi ne cin wai na gaya maka yaushe za a ba su rana ya turo iyayensa to duk lokacin da ya dawo idan sun shirya sai su aiko babu matsala mu a shirya miki shi ke ta shi ki da ki kayan ki ki tafi da su alhaji kawar yi da kayan yara ai ni wannan abin da ya kawo min ya fi komai faranta mana ne assalamu alaikum hajiya sannan hajiya barka da yamma na gajiya lafiya la yawa sannan jiya na shigo kin fita eh na fita unguwa kwarai da gaske kuna na kalar lafiya ya aikin alhamdulillah To dama na ce ina fatan dai kana tuna da alkawarin da muka yi na lokacin ya kusa ko? Hajiya ai zancen da na zo mi kenan. Akwai wata yarinya da muka haɗu da ita kuma mun tattauna mun fahimci juna mahaifanta sun ce na turo magabata. Alhamdulillah na ji daɗi kwarai da gaske. Ya kuma sunan yarinyar? Sunanta Safana gidansu yana nan. A'a ba sai kama faɗi gidan ba. Bar magana gida kawai. tun da dai ka same ta tana son ka kana son ta ai alhamdulillah ni ma ina son ta ko baka faɗa ba Allah ya tabbatar da alheri to ko kai fa hmm? ai gara ai auren hmm? dama hajjiya komai ai lokaci da ai dama haka ne fa? amma dai ai yafi alhamdulillah Allah sa ayi da mu amin Allah sanya albarka amin madalla a jin ka alhaji sai kuma ni to ni zara banda abin kayan mata na sani ki dai ki rubuta komai ki sa bibi

kake tsekerere kuma kai na ba za ka zauna ba baka da kamar baka da gaskiya muna lafiya ina gajiya ina wuni yadda lafiya na gajiya eh, ina wuni lafiya na gajiya ya mai gida lafiyan sa a yara yanzu kai ga kunya baka ji a zo a same ka ga kugun ka gana ta ai wani suka shigo kunya ka ji hajiya miki gane kowa ce ce bane zara ce ba ita din ita din to ya haƙuri hajiya to ko da yake ni dai ba shi ya kawo ni ba ma bikinka kuma zancen lefe shiru baka ce komai ba shi yasa na zo in ji ya ake ciki ne ai hajiya kin yi sara akan gaba zancen muke da ita kenan ai muke lissafi dawa hajiya ga mu. An ba kishi ne ya kawo mu ba ba ma ci kishin ruwa baki san bala'in da aka zuba a ciki ba kalan aje a mallake ke najatu wannan wani irin iskanci ne uban ya sa magana ki a ciki ah. eh wannan wani irin rashin rashin mutunci ne ta shiga magana nace ta shiga wato an tabo uwarka ko hajiya dan Allah dan annabi ki nuna yaran nan su dinga girmama iyali na haji haka ne kwarai kuwa dole ta gama maka komai tunda ita ta haife ka ba dole ta gama maka komai Allah ba hakuri hajiya to ina so in shaida maka gobe da safe ina son ganka ka je min da kuɗi miliyan biyu da rabi ka faragi kenan hajiya a kasuwa aka je balle ka ce kanti aka je ake ake ake ta yi ana ta yi miliyan biyu da rabi a ka lafiya ne ai ko ki ce ba lafiya da muka zo lafiya haka za mu koma gidajenmu lafiya ba abin da zai same mu ke tsaya in gaya miki ne din nan na ci dubu sai ceto ba abin da kika iya da ni ki jin gaya miki Zara, na haɗa ki da Allah na haɗa ki da manzansa ki hakuri. Kin ga ba yadda za mu da ita mahaifiyar mu ce. Allah yana tare da mai hakuri, wannan abin mutaran zai wuce Zara ki haƙuri.